أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يفعل تطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau darasinmu na 34 a cikin alkur'ani ne na 24 24 na ashirin yau 23 ga watan rabi'ul a jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 28 ga watan biyar na shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari da ah, hamsin da takwas ah, da ɗari da hamsin da tara faɗin allah ta'ala inna safa wal marwa ta min sha'irillah na ɗari da hamsin da takwas na إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم Ah, Allah madaukakin sarki ya ce lallai dutsen safa da na marwa min sha'airillah suna daga cikin alamomin addinin Allah faman hajjal bait aw i'tamar duk wanda ya hajjin ɗakin Allah ko ya yi umra fala ha alaihi an yatawafa bihima to babu laifi a kansa babu zunubi babu laifi a kansa idan ya yi ɗawafi tsakanin su biyu wato ya kewaya tsakanin dutsen safa da dutsen marwa wa man ta a khaira duk wanda ya aikata aikin da'a na alkhairi fa inna allaha shakirun alim to lallai allah mai godiya ne ga aikinsa alimun masani da wannan aiki nasa allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin ayyuka daga cikin ayyukan hajji a wannan aya mai girma wadda waɗansu malaman tafsiri suna ganin suna daga cikin ayoyin da aka saukar da su wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa su a bayan aya kaza a cikin sura kaza a yadda jerin gwanan bayanin tun daga yadda Allah ya aiko a bayanin jarabawar da Allah ya ma annabi Ibrahim da Allah yadda Allah ya sanya shi jagora ga al'umma da kuma tabbatar da cewa addininsa shine addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a kai sannan kuma da bayanin yadda Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa muwafaqar dacewa da kiblar annabi Ibrahim to magana akan as wal marwa sai ta zama to kamar ta yanke jerin gwanon da tartibin a bayanan suka zo a cikin wannan sura don haka ne waɗannan malamai suka yi wannan ishtihadi to amma waɗannan wuraren waɗannan ayoyi abubuwa ne waɗanda suke a ba ba wanda ya ce aya kaza ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sata a waje kaza amma dai haka ji aka aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi to raka shi kansa yadda tartibin ayoyin nan suke tauƙifi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi duk abin da yake yi yana yi ne da izinin Allah maɗaukakin sarki to wannan ayar ta kunshi bayanin nusuki daga wato ayyuka daga cikin ayyukan aikin hajji Allah ya ce inna safa lallai dutsen safa wal marwa da dutsen marwa waɗannan duwatsu ne guda biyu sanannu a maka dutsen safa shine wanda yake ɗan ƙanƙanin dutse da ya haɗe tare da dutsen abu ubais wanda aka yanzu fadar fadar sarkin maka a kansa to in inda ya gangaro ya dutsen safa ya nane tare da shi shi ku dutsen marwa ya haɗa dutsen ƙwaiƙiyan wanda yake shi kuma a can gefen arewa da ka'aba dutsen safa a safa dutse ne wanda yake mulmulalle shine asalin fawa wato dutsen fa shi ku almarwa dutse ne wanda yake mara karfi wanda yake zaka iya karya shi da hannunka yawanci zaka samu yana da kaifi shi yasa nema a kafin a samu wuka ake da shi ake amfani wajen yanka saboda kaifinsa to wannan yanayin duwatsun ne wannan duwatsu guda biyu suna su ne duwatsu mafiya kusa da ɗakin allah maɗaukakin sarki to allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan duwatsu guda biyu suna daga cikin sha'airullah a sha'air jam'u sha'ira sha'ira abinda ake ce ma sha'ira daga alama ne daga ciki ne aka sami sha'arul hadi wato yi mahadiya alama idan mutum zai idan tun a zamanin jahiliya idan mutane za su tafi ɗakin allah za su tafi da su hadaya tozan raƙumi ko tozan saniya ɗin sai a yanka shi sai a huda shi da wuƙa a zira ƙarfe ƙawanya a sanya shi ya zamanto alama kan cewa wannan hadiya ne ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki saboda haka kada wani ya ɗauka cewa ganimar yaƙi ne wasu ya ga duk da yake a cikin jahiliya ce an darasta wannan wato alama daga cikin alamomin cewa wannan yana daga abin da aka sallama shi ga Allah maɗaukakin sarki to alamomin addinin Allah wato su ne wurare da Allah maɗaukakin sarki ya sanya domin idan an zo waɗannan wurare a wata ibada ta musamman su ne a sha'air duk wani abu duk wani waje da allah maɗaukakin sarki ya sanya a wata ibada ta musamman a wajen to waɗannan su ne ake ce ma la alamomin addinin allah wanda girmama su allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan yana daga cikin tsoron allan zuciya da zukata zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub a wani wajen kuma allah ya ce wa man yu'azzim fa huwa khairul lahu ah, fa huwa khairul duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan alkhairi ne a gare shi a wajen ubangijinsa wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan alama ce na tsoron Allah zuciya wato zuciyarsa cike take da takawa to daga cikin waɗannan alamomi na addinin Allah waɗanda Allah ya sanya ya keɓance su da aiwatar ibada a wajen akwai dutsen safa da dutsen marwa Allah maɗaukakin sarki ya ce faman hajjal baiti duk wanda ya hajjin daki dakin Allah alhajj shine alqasd wato wanda ya nufi ka'aba domin ya aiwatar da waɗansu ayyuka na ibada wanda ba a yin su a ko ina in ba a wannan wajen ba shine ma'anar hajji asalin sa ma'anar sa alqasd nufi to amma a shari'a shine nufin dakin Allah mai alfarma domin aiwatar da ayyukan ibada na musamman ah, wanda su ne manasikul hajji al'umra kuma ita ce a ziyara ziyara kai ziyara shi yasa ake cewa ake ce ake magana akan ta'amir inna ma ya'muru allah wanda suke rayar da masallatan Allah suke rayar da su da yawan ziyara ya zuwa ga masallatan to umra ita ce ziyara a muga amma a shari'a shine ziyarar ɗakin Allah maɗaukakin sarki domin aiwatar da wata ibada wadda ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana da ita to Allah ya ce duk wanda ya ɗari hajji zuwa ga wannan ɗaki ko kuma ya umra to babu laifi a gare shi ya yi ɗawafi tsakanin wato ya yi sa'ayi tsakanin su abin da ake nufi da abin da za a fassara da cewa ya sa'ayi tsakanin su domin shine fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan ɗawafi domin asalin ɗawafi shine kewayawa kewaye wani abu to kai ko matsakanin safa da marwa sa'ayi tamkar kana kewaya abinda ke kama kana kewaya su ka fara daga safa ka zo marwa sannan ka sake dawowa safa kamar kai kewaye ɗaya kenan to shi yasa Allah ya kira shi at amma ma'anar amma goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi as-sa'i yace inna Allah kataba alaikum sa'a sai fas'au Allah ya rubu ya wajabta muku yin sa'ayi dan haka ku yi sa'ayi to Allah maɗaukakin sarki ya ce babu laifi ga duk wanda yake aikin hajji ko umra ya yi sa'ayi tsakaninsu fa'idar wannan da aka ce babu laifi wannan baya nuna kan cewa sa'ayi wato yin sa'ayi halal in ka yi babu laifi in ba ba babu laifi kamar an baka zaɓi Allah cewa babu laifi ya yi sa'ayi babu laifi ya sa'ayi abinda kawai ya kore a nan wajen shine cewa yin sa'ayi ba haramun ne zai iya zamantowa mubani zai iya zamantowa mustahabbi zai iya zamantowa wajibi don haka ka ayyana wanne ne ake nufi da wannan ayar dole sai ka samu wani dalili na daban to abinda zai samu mu gane ma'anar wannan ayar da bayanin da ta kunsa sai mu koma mu ga sababin saukar wannan ayar hadithin aisha radiyallahu anha shine ya zo amma ya zo da riwayoyi kamar guda biyu ko umar bin zubair dan yar uwarta asma bintu abubakar bintu abubakar siddiq ita shine ya tambaye ta yace babu laifi ga mutum da ya zo yin haji idan bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba in ban yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba babu laifi a kaina amma wani bai yi ba ba na ganin yayi wani laifi sai ta ce saboda me ka faɗa haka sai ce Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima Allah ya ce babu laifi akan wanda yayi haji ko umra yayi sa'ayi tsakanin su sai ta ce bi isa ma qult abinda ka faɗa tir da shi ta ce da al'amarin haka yake da Allah zai ce fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima babu laifi a gare shi idan bai yi sa tsakanin tsakaninsu ba inda abin da kake nufi kenan wannan ya nuna wato matukar fahimtar aisha radiyallahu anha da fiƙihunta da iliminta da zurfin fahimtarta da ganewarta da harshen larabci da kuma ilimin addinin musulunci da shi ai da haka ake nufi da sai Allah ya ce babu laifi idan baka yi dawakin ba to shine an baka zabi tace bar in gaya maka abin da ya faru al-ansar sun kasance yayin jahiliya wato mutanen madina sun kasance yayin jahiliya in suka tashi yin hajji suna yin hajji ga wani gunki da ake ce ma masa manat gunkin manat yana waje ne a mushallan kusa da jidda to a can wajen suke zuwa shi ma su yi masa ihlali su ɗaukaka murya su yi masa labbaika su yi ma wannan gunkin nasu labbaika to idan suka yi idan suka yi suna ganin yin haka yin haka yana haramta musu kuma su je su yi dawa su yi su je su ce za su shafa safa ko su shafa marwa ko su yi wata ibada tsakanin ta kamar yadda suke yi na aikin hajji to da musulunci ya zo gurgudun wannan abin na jahiliya sai ya zo musu sai suke ganin cewa ta za a yi bayan da ka ga su ta jahiliya to ya za a kuma yanzu tun da al'ada ta wadda ke su shawa ne kawai suke su ba sa yi ya za a yanzu kuma ce za su je su yi dawagi da su sa'i tsakanin safa da marwa shine Allah ya saukar da wani ayat cewa babu laifi in kun yi domin wannan shine ainihin aikin hajji babu laifi in kun yi saboda ka laifin da kuke tsammanin kuna laifin da kuke tsammani da a jahiliya in kun yi sa'ayi za ku samu yanzu babu wannan laifi saboda haka dalilin saukar wannan ayar ba dan a bayyana hukuncin sa'ayi tsakanin safa da marwa ne dan a wato tsarkake itikadin al'ansar daga wannan gurgubin itikadi na jahiliya ne gyara aƙida ne ake musu wata riwayar ta hadithin aisha da wata riwayar ta hadithin aisha radiyallahu anha sai ta ce abinda yake faruwa shine akan safa akwai gunki akan marwa akwai gunki to sun kasance suna yin tawa in suka zo bayan sun yi tawafi sai su zo safa su shafa wannan gunki su je marwa su shafa wannan gunki suna tabarruki da shi da musulunci ya zo sai suke ganin kan cewa wannan al'adu ai ta jahiliya ce yanzu bai kamata a ce sun yi wannan ba shine Allah ya ce a'a don kun yi tawafi don kun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba don waɗannan gumakan ba ne yanzu waɗannan domin su sha'airul lami. da a jahiliya suna yi ne saboda akwai dutsen safa akwai akwai gunki isaf akan dutsen marwa akwai gunki da ake da ake kira na'ila isaf da na'ila saboda haka idan suka yi suna girmama safa in suka girmama safa kamar sun girmama isaf ne in suka girmama maruwa kamar sun girmama gunkin na ilahi to sai suke ganin cewa tun da musulunci yanzu ya zo idan suka ci gaba da yin sa'ayi tsakanin safa da marwa duk da an rusa wa'annan gumakan tamkar suna girmama sunayen gumakan ne to shine sai Allah ya ce a waɗannan duwatsu alamomin addinin Allah ne gumaka da aka wa saboda haka wani nuna kan cewa gumaka da aka kawo sun zo sun bata ainihin alamomin addinin Allah ne yanzu tun da an tsarkake wato ɗakin allah da kuma sauran wuraren mashair daga gurgubin jahiliya babu laifi a gare ku idan kun yi wannan sa'ida to da aka gaya ma ɗaya daga cikin fuqaha sab'a na madina da ibnu shahab zuhri ya gaya masa wannan riwaya ta hadithin aisha radiyallahu anha shine abubakar ibn abdurrahman ibn ibn al-harith ɗaya daga cikin fuqaha sab'a sai ce to ni kuma haƙiƙa mutane daga cikin ma'abuta ilimi sun gaya mun wannan fassara wato wannan fassara ta biyu Ya ce ta don haka la'alla Allah ya sa duk wannan abubuwan guda biyu duk sun kasance suna daga cikin da wato suna daga cikin sababin saukar wannan ayar Allah ya gyara itikadin waɗancan da itikadin waɗannan akwai waɗanda wato suke itikadin cewar idan sun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa tamkar sun yi aikin jahiliya ne akwai kuma wanda suke itikadin kan cewa ba za su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba saboda su kiyaye ka'idar jahiliya ta da to duk biyun Allah ya rusa wannan yace da safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah don haka wanda ya sa'ayi ya wanda ya haji ko ya umra idan ya sa'ayi tsakanin su babu laifi a kansa to amma duk da cewar ga abin da aka faɗa cewa babu laifi akan wanda ya sa'ayi waɗansu suka tafi a wannan fassarar suka ce sai suka tafi akan cewar ai cewa babu laifi a kansa wato an ba shi zaɓi kenan Sau da haka suka ce sa'ayi ba wajibi ne ba farla ne daga cikin ba rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji malamai sun yi saɓani dangane da sa'ayi bayan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ayi babu aya a cikin alkur'ani da ta yi umarni da sa'ayi wannan ayar muna gani dai zahirinta ta kore laifi akan wanda ya yi babu laifi idan yayi in aka ce babu laifi idan yayi zai iya zamantowa kenan hukuncinsa wajibi ne wanda abin da yake wajibi akwai laifi a kansa wanda ya mustahabi akwai laifi a kansa wanda ya halal akwai laifi a kansa to wanne daga cikin waɗannan guda uku jimhurin malamai mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa sa'ayi rukuni daga cikin rukunan aikin hajji idan mutum ya aikin hajji ko ya umra bai yi sa'ayi ba hajjinsa ko umrarsa ba ta cika ba ko ya dawo gida sai ya koma ya sake yin harama ya dawa ya sake yin sa'ayi zai yi dawafi kafin ya sa'ayi ko ba zai dawafi kafin kafin ya sa'ayi ba wannan wata matsala ce daban amma ala sahih zai yi dawafi kafin ya sa'ayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa'ayi ba sai bayan dawafi wannan shine kaulin mafiya yawan malamai shine matabar imam malik a cikin riwayar da mashhuriyar riwaya da gare shi shine matabar imam shafi'i kuma ita ce riwaya da take mashuriya daga a cikin mata a wajen imam ahmad ibn hanbal ƙauri na biyu kuwa ya ce sa'ayi a wajibi ne ba rukuni ba musamman aikin hajji akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi rukuni shine wanda yake dole sai ka yi shi in baka yi shi ba babu hajji ba za ka tayar da komada da ba za ka yi masa kafara ba wajibi shi dole sai ka yi shi amma idan baka yi shi ba za ka iya masa kafara ne ka yanka in ka yanka to ka tayar da komada ka yi jubran ka tayar da karya da da da wato a lankwasa da aka samu a cikin aikin haji to mazhaba kauli na biyu yace sa'ayi wajibi ba rukuni ba ma'ana idan kai sa'ayi ka cika aikin hajjin ka in ko baka yi sa'ayi ba to ka je ka yanka kawai ba sai ka je ka sake ba wannan shine mazhabar imam abu hanifa da imam sufyan sauri cikin malaman ahlul kufa kauri na uku kuwa suka ce sa'ayi sunna ne in ka so ka yi in ka so kar ka yi a zahirin wannan ayar fala junaha alaihi ba bisa wannan fahimta ta urwatu bin zubair wannan an daga anas ibn malik daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanne ne wanda abin nan magana wata ji mafi rinjaye magana ta rinjaye ita ce magana farko cewa sa'ayi rukuni daga cikin rukunin aikin hajji a dalili shine inkarin aisha ga owa yayin da ya wannan fahimtar ya ce in mutum ya so ya sa'ayi in bai so ba in ya so kai sai ta ce sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa al muslimun manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ayi kuma musulmi sun yi sa'ayi wato ce ta kafa hujja da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce faman lam yas'a fala atamma Allahu hajja duk wanda bai sa ayi ba kada Allah ya cika ya cika masa hajjinsa to amma kaulin Aisha kaulin sahabi ne ba a kafa hujja da kaulin sahabi a wajen malaman usulul fiqh dan haka hujja tabbatatta a wannan shine hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da habiba binta abi tijira ko binta abi tijira wajen sabani wajen sunanta ɗaya daga cikin matan ƙuraish ta ruwaito cewa ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa'ayi yana sa'ayi da ƙarfin sa hatta wato a izarinsa kwarjallansa zanin abin nan a gyautar da yake ɗaurawa an san da gyautar ihrami ya ce sai kewayawa yake a jikin abin nan a dantsan kafarsa saboda yadda yake tafiya da ƙarfi kewayawa yake a jikin kafarsa yana cewa is'au ayyuhan nas fa inna allah qad kataba alaykum sa'i ku yi sa'ayi ya ku mutane dan Allah ya farlanta muku sa'ayi wannan nasi ne cewa sa'ayi farilla ne inna allah kataba alaykum as-sa'i alkitaba daya da cikin nasoshin farlanci ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kaga kutiba ay furida an farlanta muku to wannan nassi ne akan cewa an farlanta yin sa'ayi waɗansu malamai sun illanta wannan hadithin da da cewa sun illanta shi da illoli waɗanda suke ba su da ƙarfi don haka kamar inda sheikh nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin irwa'ul ghalil magana haka take hadisin ingantacce ne haka zalika ma al-hafiz ibn hajar yayi ishara ga ingancinsa sannan kuma ayyukan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na aikin ana ɗaukan su akan wajibci to kuma ya tabbata daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'i a lokacin aikin hajjin sa kamar yadda ya zo a hadisin Jabir ibn Abdullah hadisin sa mai tsawo na aikin hajji cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama bayan ya gama tawafi yayi sallah raka'a biyu a bayan maqamin Ibrahim sai ya sha ruwan zamzam sannan sai ya koma daidai hajarul aswad ya kabbara sannan ya fita ta kofar safa da ya kusanto da dutsen safa ya karanta cewa inna safa wal marwata min sha'airillah iya nan riwayar ta tsaya bai karanta ayar ga baki ɗaya ba sannan ya ce abda'u bima bada Allahu bi ina farawa da abin da Allah ya fara da shi shine ya fara da safa ya hau kan dutsen safa sai da ya hango ka'aba sannan ya daga hannunsa ya kabbara sau uku sannan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa azza junda wa hazama al-ahzab afwan babu wa azza junda a wannan riwaya wa hazama al-ahzaba wahda yayi haka sau uku yana addu'a tsakanin kowane daya wato bayan yayi wannan wa hazama al-ahzaba wahda sai ya daga sai ya addu'a ya addu'a sannan ya koma ya sake yin kabbara ya sake yin wannan tahlili sannan ya sake yin addu'a sai da ya haka har sannan ya gangaro cikin wannan kwarin a har ya je ya hau kan marwa akan marwa ma ya yi irin abin da ya akan safa ya sake dawowa safa ya haka har bakwai ya fara da safa ya kare da marwa daga safa zuwa marwa sau daya daga marwa zuwa safa Eh, sau biyu kenan ba daga safa ka kai marwa ka dawo safa shine sau ɗaya ba kamar yadda ibn hazm rahmatullahi alaihi saboda bai yi hajji ba in ji shekul islam ce mai yake cewa da yawa aikin hajji da hasan cewa wannan fahimta ta zaba haka take ba saboda wahalar ta sa to kun ga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sa'ayi haka yayi sa'ayinsa a lokacin hajjinsa haka yayi sa'ayi a umrar da yayi umrar da yayi har guda uku da umar qadiya da umar da yi a umar qadiya da umar da ya yi a bayan fatih makka ta ji rana da raba ganimar hawazin da kuma umar da ya yi tare da aikin hajji sau da ya ita ta shiga cikin ita ce ta shiga cikin aikin hajjinsa tun da hajjinsa da ya yi sallallahu alaihi wasallam hajjin kirani yi saboda haka yi a Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi kuma ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjinku daga gare ni wato duk abin da kuka gana ku ma ku yi saboda haka malamai suka tafi akan ayyukan hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukan su ne akan wajibci dan haka wannan kauli na farko na malamai shine mafi rinjaye cewa sa'ayi rukuni daga cikin rukunin aikin hajji da idan mutum ya bar shi hajjinsa bai cika ba umrarsa bata cika ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce man lam yas'a fala atamma Allahu hajja duk wanda bai sa ayi ba kada Allah ya cika masa hajjinsa idan haka ta faru gare shi sai ya sake komawa ya sake aikin hajji ya sake shiga cikin ihrami daga miƙati ya je ya dawafi wanda yake wannan dawafin zai zama to dawafin sunna ne sannan ya je wannan sa'ayi sannan kuma ya sake yin ya sa umra ne a lokacin nan ya aski ya fita daga cikin ihraminsa sannan kuma ya yi abin nan hadiya ta jinkirta barin wajibi da ya zama tokan cewa bai yi shi a daidai lokacinsa ba sannan allah maɗaukakin sarki ya ce wa man wa a haira fa inna allah shakirun ali duk wanda ya yi a shi ne aiki na ɗa'a wanda ya aikin ɗa'a wato shi duk wani aiki da za ka yi na ɗa'a a luga kenan amma urfin malaman fiqhu at-tatawwu shine aikin da yake kari akan farilla wanda ya aikin nafila to waɗansu sai suka ɗauki wannan wannan ayar wannan fassarar a fassarar fuqaha saboda haka sai suka ce wa man a khairan wanda ya tatawwi ina aikin alkhairi fa inna Allah shakirun alim allah mai godiya ne masani ne sai suka ce wannan ya nuna cewa kenan yin sa'ayi din nan da shine ake magana akai wanda ya wato wanda ya aikata shi wato aiki na taɗauri Allah ya sani saboda haka suka ce sa'ayi sunna ce ba farilla ba to amma wannan sun ɗauki sun fassara alƙur'ani ne da fuka ha, shi ko alƙur'ani ba za a fassara shi da fuka ha ba za a ƙaddamar da za a ƙaddamar da fassarar shari'a ne a kan dukkan wani wata fassara ba ta shari'a ba kuma idan ya zamanto cewa babu fassarar shari'a to a lokacin nan alhaƙiƙar lugawiyya ita ake kaddamarwa kan alhaƙiƙar urfiya wato fassarar kamar da ya zo a harshen larabci shi ake kaddamarwa bisa fassarar da ya zo a bisa zaurance na al'ada wanda yake maganar fukaha da istilahin fukaha yana daga cikin alhaƙa'iƙul urfiya wato zaurance ne na al'ada al'adar malamai da haka ba za ka fassara alƙur'ani wanda ya zo kafin a samu ilimin fikihu ba za ka fassara shi da fahimtar ilimin fikihu ba sai dai ka fassara ilimin sai dai ka sanya ilimin fikihu ya dace da fassara alkur'ani abinda kawai za ka fassara alkur'ani da shi shine fassarar sunna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana sunna shine mai bayyana alkur'ani da haka wanda dan haka malamai suka yi rajin wannan fassara da waɗansu malamai suka yi kan cewar da ake nufi da wannan ta tatawwa a haira wanda ya aiki na tatawu'i na alkhairi abinda yake tabbata a sahihiyar fassara shine wanda ya aikata aikin alkhairi wanda ya aikata aikin da'a na alkhairi kuma wannan alkhairin komai kankantarsa ne abin da yasa aka yi tankirin ɗin ɗin tunda na kira idan ta zo a siyakin shara'i tana gani komai da komai wato duk wanda ya aikin da'a na aikin alkhairi kowane iri ne ba wai sai wannan sa'ayin ba to Allah mai godiya ne masani ne a cikin wannan akwai ishara ga cewa yin aikin sa'ayi aikin alkhairi ne amma kuma ba shi ne alkhairin da ake nufin mutum ya yi shi kari a kan abin da yake wajibi allah ya wajabta masa ba a'a duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi na da'a to Allah madaukakin sarki mai godiya ne a gare shi wannan ba dalili a wannan eh, kamar da malamai suka faɗa shine sirrin da ba a kawo fa a nan ba ta ta'aqib da afafi wanda yake nuna illa wanda za a fassara alkhairin da alkhairin da abin da ya gabata kamar yadda aka yi a wajen azumi wa alal ladina yutiquna fi latun ta'amu masakin ta'amu miskin faman tatawwa khaira fa huwa khairul la Allah ya ce waɗanda suke samun wahalar yin azumi to su fidiya amma sai ya ce faman tatawwa khaira wanda ya tatawwi na aikin alkhairi wanda ya aikin da'a na aikin alkhairi fa inna Allah fa huwa khairul la wannan shine mafi alkhairi a gare shi anan wajen kuma mai abin da aka fassara shine wanda tare da jin wahalar azumi din amma duk da haka ya yi azumi duk da an ba shi zaɓi ko kuma tare da ya ɗauki zaɓin cewa ba zai iya azumi ba zai ciyar amma maimakon ya ciyar da miskini ɗaya sai ya ciyar da miskinai goma ƙari akan abin da yake wajibi a kansa duk da yana da alaƙa da azumi nan a nan wajen ba zai da soyayyi umumi ba domin ne domin an kawo fa ta ta'atsi da take nuna cewa illar illar ta tsawon idin da take nuna kan cewar maganar da ake yi maganar azumi ce ba magana wacce ta umumi ba amma sabanin anan wa man tatawwa a khaira wannan kamar istinafin wata jumla ce daban wawun suka ɗauke ta a wawu ce ta isti'inaf wato farin wata jumla ce sabuwa da kamar Allah ya bayyana mana wata ka'ida ce mai ganewa cewa duk wani wanda ya aikin da'a na alkhairi ko mai kankantarsa to Allah madaukakin sarki mai godiya ne ga wannan wato Allah zai masa kyakkyawan sakayya wato Allah madaukakin sarki baya raina aikin alkhairi Allah madaukakin sarki baya butulci Allah madaukakin sarki baya inkarin ma'abu Allah mai godiya ne dan abu dan kankani zaka yi sai ka ga ijaba daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin karimcin Allah tabaraka wa ta'ala duk da yake shine ya ba ka ikon kai shi ya shirye zuciyar shi ya baka karfin shi ya baka dukiyar shi ya baka komai da kai din amma sannan kuma duk da yi din sannan kuma ya gode maka ya maka sakayya akan wannan babu karimci da yafi wannan ali sannan kuma Allah masani ne wato baya buya a gare shi duk abin da kai baya buya ga Allah to da yake nan wajen makami ne na makamin tashji'i akan da'a sai Allah maɗaukakin sarki ba a kawo kan kuma abin da yake kamar yadda yake kuma Allah masani ne ga da'a Allah masani ne ga saban Allah to amma nan wajen ba abin da ake so ba so ake azaburar da mutane ne kan su da'ar Allah a sanya su su kaddamar da janibin rajani su kaddamar da janibin kauna ga rahamar Allah shi za aka faɗi waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki na wato abin rahamar Allah ta baraka wa ta'ala kan cewar kuma kankantar abu Allah maɗaukakin sarki yana godewa kuma yana sani a ah, ma'ana tun da ya san shi ta gara na alƙiyama ba za a yi maka inkarin kan cewar baka yi aikata shi ba na innan na ya tumu na an zanna minan bayyana tiwon guda min ba dima bayyana min بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فهم أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah ya ce lalle waɗanda suke ɓoye wa mutane abinda muka saukar na ayoyi mabayyana da kuma shirya ba min ba'di ma bayyana na linnasi fil kitab bayan mun riga mun bayyanar da su ga mutane a cikin wato littattafai da Allah ya saukar daga sama Allah ya ce ulaika la'anuhumullah waɗannan mutane masu wannan sifa ya la'anuhumullah Allah yana la'antar su wato Allah yana nisan tasu daga rahamarsa wa ya la'inun masu la'ana su ma suna la'antar su illal ladina tabu sai dai waɗanda suka suka tuba su ne suka komo daga wannan mummunan aiki wa aslahu suka kyautata ayyukansu wa bayyanu suka bayyana abinda suke da suka kasance suna ɓoyewa fa ulaika atubu alaihim to waɗannan zan tuba zuwa gare su zan karɓi tuban su wa ana tawwabur rahim Allah ya ni kuma ni ne mai yawan karban tuba mai tsananin rahama ga mu'minai innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu suka mutu wa hum kuffar alhali su suna kafirai ulaika alaihim la'anatullah to waɗannan la'anar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ika da la'anar mala'ika mala'iku ta tabbata a gare su wan nasi da la'anar mutane da wato tsinuwar mutane ajma'in baki ɗayan su duk su ma ta tabbata a kansu na fiha za su dawoma a cikin wannan la'ana ko kuma a cikin wuta wanda yake ita ce gidan la'ana la yukhaffafu anhumul azab ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzarun kuma ba a saurara musu Allah madaukakin sarki ya bayyana a hukuncin waɗanda suke ɓoye gaskiya domin a cikin tun daga farkon surar tun daga farkon surar nan bayani ake akan bani isra'il su tuna irin yadda allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima da kuma amanar da allah maɗaukakin sarki ya ba su da wa'azi gare su kan cewar kada su ɓoye abinda allah ya saukar na gaskiya da kuma bayani akan sannan nan aka zo bayani kan annabi ibrahim da alamomin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sha'anin kubla duk waɗanda yake wannan yana daga cikin gaskiya waɗanda suke ahalin kitab allah ya ba su sanin wannan to shine sai allah ya ƙare da bayanin hukuncin waɗanda suka san san gaskiya kamar yadda yahudu da nasara suka sani amma suka ɓoye ta to me hukuncinsu allah ya ce waɗanda suke ɓoyewar gaskiya wanda suke ɓoyewar abin da muka saukar na wato ayoyi mabayyana albayyana jam'u bayyana, shi ne dukkan abin da yake a bayyane wato hujjoji bayyanannu dalilai waɗanda suke bayyanannu walhuda da kuma shiriya ne wato ƙa'idodin addinin Allah da abubuwan da Allah yake so mutane su kasance a kai na aƙida da ibada da mu'amala shi ne shirya ɗin wato akwai abin da yake hujjoji da suke tabbatar da ingantacciyar aƙida da gaskiyar annabci sannan kuma akwai kuma abin da shari'a ta kunsa na wato shiryar da allah maɗaukakin sarki ya saukar ma al'umma ya saukar ma jama'a ya saukar ma mutane to waɗannan abubuwa da allah ya saukar da su bayan ya riga ya bayyana su a cikin attaura da linjila da kuma dukkan ma wani littafi da Allah ya saukar daga sama domin alkitab anan wajen jinsi ne min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun bayyana shi ga mutane a cikin jinsin littafi wato littafan Allah wanda suka zo suka kunshi waɗannan abubuwan na albayyinatu wal huda to waɗanda suke ɓoye waɗannan abubuwan to Allah maɗaukakin sarki yana la'antar su Allah shine at kora ma'anarsa ga janibin Allah aka ce Allah ya la'anci mutum shine Allah ya kore shi ya nisantar da shi daga rahamar Allah wato dukkan sababin samun rahama Allah ya tsaya wato ya toshe shi tsakaninsa da wannan bawa wal iyadu billah shine zaka ga kan cewa dukkan wani alkhairi shi ba zai kusance shi ba dukkan wani sharri ya kowa gaggawa ya zuwa gare shi Allah ya tsare mu la'ana daga mutane ku su shine zagi la'ana daga mutane shine zagi shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba la'an bane ba mai la'ana ba mai la'ana bane wato dukkan wani nau'i na zagi la'ana ne a harshen larabawa amma aka dangana la'ana ya zuwa ga Allah to abin da ake nufi nisantarwa daga rahamar Allah nan wajen a wannan ayar zai bayanin hukuncin ɓoye gaskiya kan cewar wanda suke ɓoye bayani na ilimi ilimin Allah to ga hukuncin su la'ana Allah tana tabbata a gare su an wato cewar wannan aya ta sauka akan yahudawa ne to amma al'ibratu bi umumin laf la bi khususis sabab abin da ake lura da shi shine lafazin ya gama dukkan wani wanda ya koya gaskiya ba kawai yahudawa ba shi yasa ne abu huraira yake cewa laula ayatani unzilata fi kitabillah ma haddathtukum bi shay da ba dan ayoyi guda biyu ba da aka saukar da su a cikin littafin Allah wallahi da ba zan gaya muku komai na hadisi ba mun zan ku ya fi kowa riwaya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa riwaya yace ba wani abu ne ya sanya shi yake yi ba sai tsoron ayoyi guda biyu shi na farkon su innal ladina yatumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wannan ayar aya ta biyu kuma wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa yayin da Allah ka tuna yayin da Allah ya karba alƙawari ya dauki alƙawarin waɗanda Allah ya ba su ilimin littafi lalle wallahi za ku bayyana shi ga mutane ba za ku ɓoye shi ba don haka wannan ayar ya nuna cewar al'ibra bi umumin lafzi ba kawai yahudawa ba da suka ɓoye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɓoye ayatul rajimi an zo za a karanta ta da suna aibata musulmi akan rajin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu na hada ku da Allah ba abin nan ayatul rajim ba tana cikin littafin ku ba suka ce ba ta ciki aka ce a kawo a taura sai ɗayan sai sa ɗayan yaron sa a daidai inda ayatul rajim din take maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi dai eh, na manta ko shi ko wanda daga cikin sahabbai ya daga hannu ya daga hannu sai ga ayatul rajim ko ayoyin Allah yana ta hanyar a rufe littafan kar a bayyana su a ɓoye su kar a fito da su mutane su karanta shi yasa a duniya yanzu babu laburaren da tafi kowace girma irin laburaren vatican inda fafaro mai littafan mulamulai ne saboda abubuwa da ke ciki na littafan mutanen farko da injila waɗanda waɗansu daga cikin injila waɗanda waɗansu daga cikin ainihin almajiran annabi isa wanda suka tabbata akan shi akan hanyarsa wanda suka kiyaye suka haddace suka rubuta ta kamar su injinan barnabas sun ɓoye su ba a fitar da ita ga wani sai wanda suka tabbatar shaidani ne kamar su to ɗaya daga cikin hanyoyin ɓoyewa kenan ya daga cikin hanyar ɓoye gaskiya rashin ilmantarwa kar a karanta littafin da kuma a fito da hanyoyi da za a mantar da mutane littafin Allah duk wannan suna daga cikin asali na mantar da gaskiya na wato rufe gaskiya kuma wato nan an ce a yantumuna ma an zalla minal bayyinati wal guda wanda suke koyewar abinda muka saukar na daga hujjoji bayyanannu da kuma shiriya wato duk abin da yake ba na duk wani ilimi da ka samu in ba wato bayyanan na hujja ba ce a kan aƙida ta musulunci wanda ya haɗa wato a kaɗaituwar allah da gaskiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alƙur'ani da imani da sauran shika-shikan imani da kuma wato shiriya shine abin da yake za a sani domin a kai zuwa ga allah duk wani ilimi wannan idan baka bayyana shi ba babu laifi amma wannan wajibi ne a bayyana shi amma wani ilimi in baka bayyana shi bai zama dole cikin albayyana ta wani huda ba malamai suka dauka daga cikin wannan ayatan cewa shi ba wajibi bane sai ka bayyana shi shi wannan sai ka duba shi al'amal ya duru ma al-maslaha tare da maslaha zai tafi idan maslaha ya dace ka bayyana mutane wannan ka bayyana musu in babu maslaha a cikin bayyana musu kar ka bayyana musu akan haka ne aka aka dauki ah, maganar na ali da cewa baka taba yi wa mutane magana da maganar da hankalinsu ba zai kai ya zuwa ga su fahimce shi ba sai ya zama to fitina ga waɗansu shi yasa wata ran da aka ji da hassan al-basri ya ji labarin anas ibn malik hajjaj ibn yusuf ya tambaye shi kan hadithin uraniyi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya hada su tare da makaranta alqur'ani domin su karantar da su alkur'ani suka je suka kashe su suka kora shanu a abin rakuman sadaka suka kashe abin suka kashe abin a makiyayin rakuman sadaka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kamo su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya musu azaba mai tsanani aka yanyanka kafafunsu da hannuwansu a saɓani aka bar su a cikin rana har suka mutu haka da ya gawa hajjaji ibn yusuf hassan basri ke cewa dani ne ba zan gaya masa ba saboda hajjaj jabberi ne in ya ji wannan sai ga kan cewa ai yana da hujja bayan shi bai tsaya ya gama fahimtar bai tsaya ya gama fahimtar yaya menene ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan menene manufar kun shari'a a cikin wannan shi abin da ya gani kawai jami'un kasawar da yake shi yake so ya dauka dan ya azabtar da bayan Allah shine hasan basri kita da ni da ban gaya masa ba dan kan na kara mu mai barna barna to sauran abubuwa abin da yake bai zaman to kan cewar ya ayyana mutum ya san shi ba to shi wannan kana da zaɓi ka duba ka gani maslaha ko rashin maslaha akan bayanin nasa amma duk wani abu duk wani abu wanda yake dole ne a san shi wajen bautar Allah wajen alaƙar bawa da Allah to wannan babu makawa a bayyana kuma wannan malamai matakai iri-iri ne a nan wajen akwai wanda yake ya ayyana a kansa kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su yake bayanin addini kamar mu'ad ibn Jabal da aka tura shi zuwa ga ahli Yaman ka tace qauman min ahli kitab yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah to kaga wannan abinda an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isar ga mutanen Yaman ya ayyana mu'ad kan ya je to wannan wajibi ne a kansa ba shi da zabi kan ya ce zai rage ko mutsala zarracin ne ko wani ya tambaye shi ya ce ba zai masa bayani ba ko sai wani lokaci wannan ya ayyana a kansa akwai kuma ko kuma ya zamanto cewar yana waje wanda babu wani wanda ya san abubuwan bayanin usulul din abubuwa na aƙida da abubuwa na inganta ibada da abubuwan da zai tabbatar da ingancin haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da haƙoƙin bayan Allah ba wanda ya san wannan sai shi a garin baki ɗaya sannan kuma ya ce abin nan shi baya baya an aka tambaye shi ce shi baya amsa fatawa sai sau ɗaya a mako je ku dawo sai bayan kwana bakwai bayan shi ne kaɗan wanda yake zai iya ba da wannan bayani in ya haka ya shiga cikin wannan ayar ya ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki wajen ta masa amma idan akwai wani in akwai wani tare da shi to abin ya zama to fardu kifaya tsakanin su idan da baki ɗaya suka haɗa baki suka ce to kada mu yi fatawa sai ranar asabar kawai sauran ranakun kuma su bar mutane cikin jahilci to nan wajen su saba ma Allah <laughs> ko kuma ya zamanto cewar abinda suka abinda yake na bayani din tafasil ne na hukunce hukunce sanin kowace alal misali sanin dalilan dukkan wani hukunci mutane sun san yadda za su yi sallah sun san sifatu salatin nabi to amma suna so su san kowane rukuni wani hadisi ne nuni gare shi bayanin abin nan kamar a musu sharhin bulughul maram a sharhin umda da sauransu wannan tafasilul ahkam ne to wannan shi wannan bai zamanto farz ayin ba bai zamanto a ya zamanto gwargwadon irin hajar mutane zai zamanto farz kifaya idan mutane ga baki ɗaya ba su yi ba domin wannan farla ne a cikin al'umma a samu wanda za su yi bayanin tafasirin ahkam to wannan tafsiri shi yake shi yasa malamai suka ce hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu Sa'id al-khudri ya rawaito kamar yadda zuwa cikin tirmidhi a man su'ila an ilm man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm alqiyamati bi lijamin min an wanda aka tambaye shi wani ilimi sai ya boye shi bai bayyana shi ba za a yi masa linzamin wutar jahannama ranar alqiyama to wannan abin da ake nufi akwai wannan tafsir din a ciki ma'ana wanda ya ayyana a gare shi bai yi ba to shine wanda zai samu wannan wanda kuwa ya zama to farko ne akan su gabaki ɗaya ba su yi ba to duk gabaki ɗayan su ne za su samu wannan wanda ku ya zamanto ba aini ba a kansa to shi wannan sai zama zamanto cewa za a duba a ga manufarsa in maslaha ce ta sa bai yi ba to wannan hadin sai yana tare da shi in ya yi daidai yana da lada biyu in bai daidai ba yana da lada ɗaya amma a cikinsa akwai narko ga wato al'adar abin akwai narko ga al'adar rashin bayani al'adar rashin bayani domin bayani shine asal al'asal a cikin a isar a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a bayyana shi ga mutane shine asali a bayyana shi ga mutane sai dai kuma a cikin wannan kai la'akari da hankulan mutane kai la'akari da tunaninsu ka ba mu mutane gwargwadon abin da yake za su fahimta kada ya zama kan cewar ka zo ka gaya musu abinda zai zo ya sanya su su mummunan fahimta ga addinin musulunci kamar yadda imam ahmad yake cewa hadisai da suke zuwa akan akan daukan makami a yaƙi shugabanni yake cewa abin nan ba a ko ina ya kamata a rinka riwayar su saboda waɗansu kada su yi musu mummunan fahimta su ɗauki ra'ayin khawarij su je su ɗauki ra'ayin khawarij wani daga cikin fikihunsa duk da yake wannan bai sa wai ba a ruwaito hadisi tun daga hadisan nan shi kansa ya ruwaito su ba ya nufin ka a ruwaito su ba a'a wanda zaka yi musu magana din ka rinka ya zama tukwan cewa aikinka ya tafi tare da maslaha da mafsada in akwai mafsada to ka ɗauka abin nan ka sani cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ya fi bisa wato ka kawo gyara ko ya kai tunanin in akwai barna to kai abin nan kai maganin barnar ka kawar da ita shine aula bisa kai tunanin a kawo maslaha ne to sannan Allah madaukakin sarki a ya tokaciya yace illal ladina tabu sai waɗanda yake sun tuba su ne wato suka dawo daga wannan mummunan aiki ba sun kasance suna ɓoye gaskiya suka dawo suka daina wa aslahu suka kyautata suka zamanto sun kama hanyar aiki na gargari wa bayyanu kuma suka bayyana da abin da suka boye da sun boye bayanin gaskiya ana tabarna a cikin al'umma to suka dawo suka je duk inda suka je suka boye gaskiyar nan suka je suka rinka bayyana to da ba ku ku da ba duk kuna gani ba kun yi shiru a ai da muka yi shiru din sabon Allah muke ba akan daidai muke ba yanzu mun tuba ko babu laifi kai haka wannan shine alamar ikhlasi to waɗanda suka yi wannan kaga Allah ko duk da yake bayanawar tana cikin al'isla amma allah ya sake maimaita ta domin a san cewa wato alamar ingancin tuban shine a bayyana da abin da aka koyi to allah ya ce fa ula'ika a tubu alaihim waɗannan ina karɓar tubansu wa ana tawwabur rahim allah ya ce ni ne mai yawan karɓar tuba wato koyaushe mutum ya laifi ya dawo ga allah zai karɓi tubansa in ya sake ya dawo ga allah zai karɓi tubansa in ya sake ya dawo ga allah zai karɓi allah ba zai daina karɓar tuba ba sai rana ta fito daga yamma sana Allah zai daina karɓar tuba amma matsawar ba ka kai gargara ba in dai za ka yi ka zama to sadiqan a cikin ka a cikin ka ga Allah to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubanka kuma a iyaka wa iyaka shedan ya zo maka ya ce kai makarecin banza makarecin wofi ne kullum kai kenan wai ka tuba kullum kai kenan ka tuba ƙarya kake ma Allah sai hana ka sai sai hana ka tuba wai ya ce wai tuban da kake yaudarar kanka kake ba ba gaskiya kake a cikin tuban ba kai dai ka san tsakaninka da Allah ka zama tuni gaskiya a cikin zuciyarka cewa ka koma ga Allah sannan ka kare shaidan da wannan abu yawanci shaidan yakan zo mutane ta wannan hanyar sai sa musu waswasi ya ce a kai kana cewa ka tuba ga Allah sannan ka je ka sake saba ma Allah ka kana cewa ka tuba ga Allah wannan alama ce ta rashin gaskiyarka saboda haka kama abin nan kama daina ma rudin kanka saboda haka shikenan wannan sai ya sanya shi ya kutsa cikin bata ga baki daya ya bar Allah din ya bar tuba wal iyadu billah Allah ya ce kuma shine ar-rahim sannan kuma Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka kafirta suka mutu alhali suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to waɗannan la'ana Allah ta tabbata akan su da la'anar mala'iku da kuma la'anar mutane baki ɗayan su za su dawoma a cikin wannan la'ana ba a sauƙaƙa musu azaba ko ba za a ba za a saurara musu ba ma'ana wato ba za ta taɓa rubuwa tare da su ba azaba sannan kuma ba za a yi musu wani jinkiri ba kan cewa abin nan a ɗan saurara musu har sai wani lokaci sannan a kama su daga mau'idin saukar azabar ya zo azabar Allah za ta sauka a kansu to a cikin wannan ayar kun ga an tabbatar da la'ana la'anar nan ta zo ga waɗansu mutane ne masu sifa to yawanci malamai suna yin ta'arubi ga matsala muhimmiya a nan wajen shine hukuncin musulmi ya la'anci wani hukuncin musulmi ya la'anci wani to malamai suna yin tafsiri shi wanda musulmi zai la'anta ya dai ya zamanto musulmi ya dai ya zamanto kafiri musulmi ya la'anci musulmi mu'ayyani wannan bai halatta ba tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sibabul muslim fusuk zagin musulmi fasikanci ne wanda yake la'ana ta daga cikin zagi saboda ka zaki musulmi muayyani ka ce Allah ya tsine ma wani to wannan haramun ne la'anar da daga cikin abin da yake nuna cewa haramun ne akwai wanda ya sha giya aka kawo shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa haddi ya sake sha aka kawo shi aka yi masa haddi na ukun da aka kawo shi wanda daga cikin sahabbai ya ce kai wannan dai Allah ya tsine masa ma aksar ma yi wuta biyu ya ina mamakin yawan yadda ake zuwa da shi a cikin wato maye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ku ne masa domin shi yana son Allah da manzon sa tare da cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anullah la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharib al-khamr eh? wa asiraha wa mutasiraha wa hamilaha ga sunan eh, ya ambata wasu su goma daga ciki har da sharib alhamd mai shan giya to da haka mai shan giya ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa amma bai bambancin to wannan kuma an kawo shi ya shan giyar an tsine masa manzo Allah ya hana bambanci shine cewa wannan muayyani ne shi ko wancan bisifa ne saboda haka ya halatta ya halatta ka la'anci mai sifa musulmi da sifarsa ka ce mai yin kaza la'anatullahi alaihi to wannan shine matsala ta biyu shine musulmi ya la'anci musulmi ba bi ainihi ba eh, bi wasfihi ya la'ance shi da sifarsa kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen zamani za a samu mata kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat yace aina ma laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat ko idan kuka haɗu da su ku tsine musu domin tsinannu ne saboda haka eh, amma ta ga cewa aka yi ala'ance su da sifa in ka gan su ka ce la'anatullahi alal kasiyati al'ariya ba ka ce la'anatullahi alayki ba ya kasiyawa ariya eh? in ka ganin sun wuce sai ka ce Allah ya tsine man tul ariya amma kada ka ce Allah ya tsine miki an ce me yasa aka yi haka saboda baka san yadda za ta kare ba za ta iya tuba musamman musulma ta da asalin imani ko dalili na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin ya la'anci wani ba sai waɗansu mutane bi a ayyuhim ayyanannu daga cikin ayyanannu waɗanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka kiran su a cikin kunuti yana yana musu yana tsine musu kuma su ma kan su sai aya ta soka laysa laka min al-amri shay aw yatuba Allah aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin ba ka da wani abu na cikin al'amarin ko Allah ya karɓi tubansu ko ya musu azaba hakika su azzalumai ne amma al'amarin ba naka bane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dena ya daina la'anar su bi ayunihi tun daga shi Allah lokacin da yayi da izinin Allah yayi da ya bari da umarnin Allah ya bari saboda haka wannan shine akhirul amrayn akhirul amrayn daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin shine barin la'anar muayyan sai kuma kafiri shi kafiri shi ma idan ya zamanto muayyan ne shi ma nan malamai sun yi sabani waɗansu ce za ka iya la'antar muayyan za ka iya la'antar kafiri la mu'ayyan suka kafa hujja da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu daga cikin kafire na ra'il da zakwan da sauransu waɗansu amma as shine cewar su kansu kafire din ba za a la'ance su ba saboda wannan ayar laysa laka min al-amri shay domin kuma dalili baka san su ma akan me za su kare ba ta yi ya zamanto kan cewar sun musulunta tunda ba wanda ya san cewar wanda la'ana ta tabbata a kansa sai wanda ka tabbatar ya mutu akan kafirci shi yasa mu wannan ayar ta zo innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna cikin kafirci alhali suna kafirai to ne la'ana Allah ta tabbata a kansu amma ko mutum kafiri ne in bai mutu akan kafirci ba ba za ka yanke da cewa la'anar Allah ta tabbata a gare shi ba saboda haka shi ma akan wannan abin da yake mafi rinjaye shine kan cewar mutum kada ya la'anci shi ko musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an sifanta shi da kan cewa shi ba la ya sifanta kansa da cewa shi ya sifanta mumini cewa mumini ba mai yawan la'ana bane kuma kamar yadda ya zo a hadisi masu la'ana ranar alkiyama ba za su zamanto shuhada ba ba za su zamanto shufa'a ba ba za su yi shaida ba ba za su yi ceto ba dan haka barin la'ana shine shi yasa da aka tambayi imam ahmad ibn hanbal aka gaya masa halin aka tambaye shi akan yazid ibn muawiya daga cikin hulafa bani umayya yace yazid ga irin abubuwan da ya na masha'a ya tura sojoji suka je suka ci garin madina aka karkashe mutane a madina sai aka tambaye shi to mu ne masa sai ya ce ya ibni ya ce wanda riwaya ina jin riwaya ɗaya daga cikin ya'yansa ne ko abdullahi ko sale ya ce masa ya kira su da sunansa ya ce yaushe ka san ni kan cewa ni mai la'anar mutane yaushe ka san cewa ni mai la'anar mutane saboda ya nuna cewa kenan halin al'atikiya halin masu tsoron allah shine rashin la'ana din ba wanda idan ba wanda za a la'ance shi sai wanda aka tabbatar cewa makomarsa ya mutu akan kafirci to shi wannan sai la sai la'ance shi wannan kusan shi yaje takaitaccen bayani akan la'ana ta muayyan sannan Allah madaukakin sarki yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ubangijinku abin bautar ku wanda ya cancanci ibadar ku ilahun wahid abin bauta ne guda shi shi kadai la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya illa huwa sai shi arrahmanur rahim mai matuƙar mai girman rahama mai kuma wato matuƙanci a keɓantacciyar rahama mai waciya ga bayan samuni